وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من رياض الذكر والذاكرين ɗan masu albarka muna yi mana barka da sake dawowa da kuma mu a cikin wannan halka da muke gabatar da a jerin giyar bayanai game da falalar ambatan Allah da kuma falalar ma'abota ambatan Allah idan ba manta ba kafin ɗan tazara na hutun azumi da sallah da aka samu bayanan sun kai mu zuwa ga inda muke sifanta sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun daga kabbaran harama har zuwa sallama kenan to mun ga mun taho ƙarshen bayanai game da gaɓoɓin sallah a inda muka sifanta zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a sallah muka ji cewa annabi yana yin ɗayan zama ne guda biyu a wajen tahiya amma idan wanda yake tsakanin sujada guda biyu ne na farko da na biyu akwai kuma wani ƙarin zama wanda mun yi bayanin shi a baya wanda ake cewa iqa'u in ka so za ka iya cewa nau'in zama uku annabi yake yi a cikin sallah kenan gaba ɗaya in ba ɗayan ukun nan ba to babu wani nau'in zama da annabi yake yi a sallah to kaga ya kamata a ce dukkan mu mun san wannan saboda kada ka zo ka rinka yin sallar ka ba irin ta annabi ba idan annabi zai yi zaman tahiyyar farko to shine sai ya ainihin wato zauna akan kafan shi na hagu sai ya kafe ta dama a kusa da shi wanda wannan zama kamar yadda muka ji malamai suka ambata shi ake kira zaman iftirash wato annabi zai kwantar da kafar hagu sai ya zauna da duwawun shi na hagu a kansa na dama kuma sai ya kafe shi a ainihin gefen kafan hagun nan to wannan shine zaman da annabi yake yi a raka a tahiyar farko idan sallah ne mai tahiya guda biyu kamar azhar la'asar maghriba da isha idan kuma sallah ne mai rako'i guda biyu kamar sallar subahi da mafi yawan nafilfili to irin wannan zaman dai annabi yake yi a ciki tunda dama zama ɗaya za a yi to da wannan zaman zai yi sai ya tahiya ya sallama idan ya zo zama na biyu a sallah mai zama guda biyu kamar waɗanda muka ambata ko kuma na nafila mai fiye da raka'a biyu wanda ake yin zama fiye zama fiye da ɗaya to annabi sai ya zama a ƙarshe ma'ana ta da zai yi wanda daga wannan zaman sai sallama sai ya goce kafan hagun ya shiga ta ƙarƙashin kafan dama sai duwawun shi na hagu kenan sai ya zauna a ƙasa dirshan sannan sai ya kafe ta dama a kusa da shi na fatan jama'a an gane ko kuma ya kwantar da na daman wani lokacin annabi kan kwantar da shi wani lokacin kan kafe shi idan ya kafe shi din sai ya kwantar da yatsun kafan shi na dama sai su fuskanci alƙibla in kuma kwantarwa ne sai ya zama gefen kan babban yatsa shi yake kwance a ƙasa kowanne daga cikin wannan annabi yana yi to wannan zama shine sifan zama da annabi yake yi a sallar a tahiyar shi na ƙarshe to na uku da muka ce shine wani lokacin yakan yin zaman iqa'u tsakanin sujjadar farko da na biyu shine ya kafe kafafun guda biyu duka sai ya zauna akan diddigen kafafun duka guda biyu to wannan baya yi shi a wajen tahiya sai dai yana yi tsakanin zaman farko da a sujjudan farko da ainihin wato ta biyu ina fatan jama'a gane, sai mu kokari mu kiyaye Allah ya ba mu sa'a to bayan waɗannan gaba ɗaya kaf abin da ya rage mana shine tahiyar karshe wato yaya sigan tahiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi a sallah tahiya kamar yadda kowa ya sani wasu addu'o'i ne ta musamman wanda ake yin su a halin zama a cikin sallah ko a na farko ko a na biyu sahabbai da dama sun ruwaito shi malamai sun kawo nau'o'i kamar guda bakwai wanda insha Allah duka za mu yi bayanin su kowane sahabi yana da ainihin wato dan bambancin lafazi ko ɗan ƙarin kalmomi tsakanin nashi da na ainihin wato ɗan uwan shi to a irin wannan an samu abin da malamai ke cewa ikhtilafu tanawwu kenan ma'ana saɓani na nau'i da haka abin da ya dace a irin wannan shine tunda annabi ya karantar da su gaba ɗaya to kana iya rika nau'antawa kai ma gwargwadon sallolin da kake yi misali a tayyar farko kayi siga Aisha a tayyar na biyu sai kai siga Umar ɗan Khattab a wani sallar sai kai ci ga ibn umar a wani tanye kai na ibn abbas a wani kai na ibn mas'ud ina fata an gane amma duka za ku ji suna da kusancin a lafuzza da kalmomi ɗan bambancin kaɗan ne kwarai da gaske na ɗaya wanda shine za mu ɗauka a yau saboda a kan shi ne muke son mu yi duk wani bayani wanda zai biyo a baya za ka ji hatta malamai ma suka zo rubutawa in suka gama cikakken bayani akan wannan sauran sai su rinka ishara su ce dan bambanci da ke tsakanin wannan da wancan kaza ne amma duk sauran iri ɗaya ne Shi ne malamai suka bayyana game da malam Nasiruddin Albani kawo a cikin littafin Sifatu Sala cewa wannan siga shi ne yake da isnadi mafi inganci ta hiyar Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mushi yarda ya ba da labari cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da shi kariya a halin tafukan hannun shi yana tsakankanin tafukan hannun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce da shi idan ka zo za ka yi tahiya ka rinka cewa at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat wannan sigan ibnu mas'ud kenan ku kiyaye dan wani daga nan zai fara jin ya bauɗe daga irin kila wanda ya saba yi a kaka damu zaka zo ka ji irin naka kai ma a gaba wa in kana kila akwai gyara da za a yi maka a naka din amma wannan wanda muke ishara haka ake karantawa at-tahiyatu lillah والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين haka ya karantar da shi sai ya ce falamma wa kana zahra naina. muna yin irin wannan tahiyan a lokacin annabi na gaba gare mu shi yake jin musalla da haka muka zo za mu sallama gare shi sai mu zamiri na yi wato al-mukhatab assalamu alaika sai mu fitar da kafin din nan tunda ga mu ga annabi sai sai amma falan ma kubiza yayin da Allah ya dauki rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yanzu babu shi tare da su wani ne a gaba daga cikin su sahabbai din Abubakar ne Umar ne Uthman ne Aliyu ne gwargwado yadda zamani ya raka su sauyawa har zuwa yau din nan sai ce kulna mu su sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa radiyallahu anhu sahabata ajma'in ulna sai muka dawo muna cewa assalamu ala nabi jama'a an gane wannan da kyau ko sai muka daina cewa assalamu alayka ayyuhan nabi kai tsaye sai mu ce assalamu ala nabi domin annabi yanzu ba shi gaba gare mu to yace wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su kuma suka ci gaba da yin aiki da shi bayan rasuwar shi wannan yana daga cikin misalan masail da malamai suke cewa ijma'u sahaba sahabbai baki ɗaya sun ijma'i akan wannan don haka tun daga wannan zamanin har yau in ka zo ta iya sai ka ce assalamu ala nabi jama'a an gane wannan da kyau ko wani na iya cewa to ka ji wani sabon tayya kuma wani irin sabon tayya wanda kake yi a ina ka jiyo shi daga ainihin su sahabban ne to ga yadda suka ce maka suna yi da haka abin da suka ruwaito daga annabi shine abin da yake daidai sallallahu alaihi wa sallam da haka sai mu kiyaye idan ka zo tahiyya ga yadda zaka karanta at "Tahiyatu lillah was-salawatu was-tayyibat assalamu ala an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina fatan jama'a gani wannan shine tahiyya abu na farko kenan daga cikin abubuwa kamar guda uku wanda ake yi a zaman tahiya kafin a yi sallama ina fatan jama'a gane kuma kamar yadda muka ce wannan shine asalin tahiyar abin da zai biyo baya shine salatin manzon Allah bayan salatin manzon Allah sai wasu addu'o'i ta musamman wanda duk zamu zo mai bayani akan su ma'anan wannan tahiya a takaice shine at-tahiyatu lillah dukkan gaisuwowi duk wani irin nau'in gaisuwa mai kyau to Allah kaɗai ya cancance su da haka na ne da haka muna gaida Allah maɗaukacin sarki abin da ya faru a wani riwayan sahabbai suka ce a farko idan suka zo suna sallah sai su rinka ambatar kawunansu da ƴan uwansu da waɗanda suka sani har da Allah madaukakin sarki suna yi mishi sallama suna cewa assalamu ala Allah assalamu ala alayka ayyuhan nabi assalamu ala abubakar haka sai su rinka faɗi dai dai dai dai daga baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a'a la taqulu assalamu ala Allah ku daina cewa aminci ya tabbata ga Allah fa inna Allah salam saboda ai shi Allah da kanshi shine salam din to kaga menene kuma na cewa da haka ba a cewa assalamu ala Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce game da lissafi da kuma kuke yi cewa amincin Allah gawa ne gawa ne gawa ne ai ba za ku yi ambatan kowa a cikin sallah ba sai annabi ya kawo musu jawami'ul kalmi irin nasa sai ce ku rinka cewa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin yanzu Allah ya idan kuka faɗi wannan to wannan addu'an zai amsu kan duk wani bawan Allah na gari a sama yake ko a ƙasa to kaga an tattara kowa da kowa kenan shi yasa idan kana sallah yana daga cikin abin da kake fostering shine ƴan uwantaka da ke tsakaninka da ƴan musulmai har a cikin sallarka kana musu addu'a ba su kaɗai ba har mala'iku to kai ma wasu na yi maka ka yi wa waɗanda kuka yi sallar jam'in tare baki ɗaya shine assalamu alaikum kuma ka yi wa duk wani bawan Allah na gari shi ma ka yi mishi wannan sallama jama'a an fahimta ko to haka shi ne abin da ainihin wato ake son mutum ya fara yi daga bisani sai mutum ya yi abin da zai biyo baya kamar yadda muka ce amma kafin sannan za mu zo mu ci sauran sigogin insha Allah in Allah ya kai mu nasaba ta gaba Allah madaukakin sarki muke roƙo ya karba mana na'am alaikum sai su su su su su su kafafunsa haka gaskiya ne akwai wasu yan uwa wanda za ku ga in suna sallah idan suka zo ta sai su crossing tsakanin kafafunsa haka wannan bai tabbata ba a cikin zaman sallah gaba daya dan haka ba daidai ba wannan ko kuma mutum in ya zauna sai ku ga ya dace hannu irin yadda waɗannan malaman suka yi a cikin sallah na sallah sallama ya ce wannan zama ne na shaidan musamman za ka je ka ga iyayenmu mata tsaffi su suka fiye irin wannan kawai tana sallanta sai ta gicciye hannunta haka ta jingina da shi to irin wannan zaman an hana a cikin sallah ne ko a wajen sallah ina fata gane da haka malamai sai ku gyara ba a son zaman dace an gane wannan da kyau ko annabi ya bayyana zaman shaidanu ne ko zaman yan wuta da haka irin wannan zama da ake a gicciye kafafu aka yi crossing ɗinsu bai tabbata ba a jama'a a sallah sai mu kiyaye shi yawwa haka kun gani ko sai ga mutum ya zauna akan tafukan kafafun haka ba daidai bane gaskiya bai tabbata ba kwata-kwata a cikin zaman sallah sai mu kokari mu gyara Allah ya saka da kai na'am baba afwan na'am tafadun na'am insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am kwarai da gaske da kuma iqa'u haka yake sallallahu alaihi wasallam na'am na'am to a a idan ana batun wanda ya fi ne ya fi yin iftirash amma an samu yakan yin iqa'u ba shi yasa aka ce duk wanda mutum ya samu yayi babu laifi akan haka to sai dai kuma a ƙarƙashin wannan tambayan ya tuna mu wani qadiya Abdullahi dan Umar Allah ya kara mishi yadda an ba da labarin shi in ya zo hatta a wajen zaman tahiya yakan yi ika'a'u ya zauna akan diga diginsa ina fata an gane sai aka tambaye shi da wani dalili ko me yasa haka sai ya bayyana cewa shi mutum ne mai kiba yana da kiba sosai kuma yana da tsayi irin waɗanda ake cewa giant man din nan ne to sai zan in ya ce zai zauna akan kafan ka ba gama tahiyar kafan zai iya sagewa saboda nauyin jikin shi da haka sai wannan uzurin yasa yake wannan zaman ika'u har a yin wato wajen tahiya to idan lalura ya sa mutum ba zai iya yin ɗayan zaman ba to yana iya sauyawa ko yayi wanda ya tawaka gare shi kaga wanda ya shiga karkashin mai uzuri kenan mai lalura amma in zaka iya yin waɗannan tsantu kai a yadda aka tsara din nan shine abin da yake daidai wallahu a'lam na'am alaikum salam na'am tafaddal kamar da yake bada sallallahu alaihi wasallam na'am haka na'am kuma akwai hadisi da ya tabbata eh kada ka zauna sai ka yi nafila haka ne Wannan zai ba ko da sallan ranar na fahimta to a takaice mala yana tambaya ne game da lokutan da aka hana yin sallah ba ma sallan nafila ba sallah ne kwata-kwata aka hana yi a waɗannan lokutan lokuta ne guda uku lokaci na farko shine ran sadda rana ke hudowa daidai lokacin da ya ja din nan shi ya fara kullowa annabi ya hana sallah kowane iri ne a wannan lokacin har sai ranar ta miƙe ta tashi sama ta yi haske dotar shi yasa a lokacin da misali zai dace da daidai za a yi sallar jana'iza to sai dai a tsaya a lokacin ba za a yi kabbata sallar ba har sai an ga ranar nan ya tashi haka inda zai dace an zo sallar jana'iza daidai sadda rana zai fada to shi ma ba za a yi sallar ba har sai ranar ya gama shigewa gaba ɗaya. sannan lokaci na uku shine sadda ya take a tsakiyar sama shi ma ba a yin sallah har sai rana ya yayi zawali to waɗannan lokutan sai malamai suka ce shin yana iya ɗaukan hukuncin in mutum ya shigo zai yi sallah a masallaci musamman akan wannan ne ma malamai suka suka fi karfafawa tahiyatul masjid da annabi ya hana yin zama an ka shigo masallaci sai kai nafila sai suka ce wasu suna ganin a'a bai shafi wannan ba na haka in ka shigo masallacinka ko da yaushe zaka iya yi misali wanda ya je aikin hajji a Saudiya ya isa ɗakin Ka'aba sallah da ake son a yi sai ya dace da lokacin amma wasu malamai suka ce har shi din ba zai yi ba to ya zaka yi kenan suka ce tunda lokaci ne mara tsawo lokacin da rana ke huduwa kila kafin ya ninke za a samu kamar minti goma ne ko wani abu makamancin haka suka ce sai kai tsayuwanka a masallacin har sai ranar ya ɗaga sannan sai ka kabbarta kuma wannan shi abin da ya fi dacewa in ba haka ba kuma sai ka koma waje kai zaman ka in lokaci yayi sai ka shigo ku karanta an yi wato a al-bahr al-muhit al-sajjad na malam Ali Adam al ethiopia ya kawo wannan bayani a karkashin hadisi insha Allah wallahu a'lam to sai abu na gaba da kai magana ne ne da aka na'am ya shige ma ko wani bayani ne da na so in fitar kuma a ƙarƙashin wannan amma ya shige mu yawwa ha na tuna shine cewa bayan la'asar cewa ba a yin sallah bayan la'asar to shi wannan lokacin da aka karfafa rashin yin sallah shine lokacin da rana zai fada amma akwai daman idan mutum ya yi misin wani sallan nafila musamman wanda ake yi kafin la'asar sai baka samu kayi ba saboda makara ko wani uzuri to idan aka yi sallar la'asar wannan kana da dama ka yi in ba lokacin da ranar zai fada ba ne Allah ya sa kun gane wannan da haka annabi sallallahu alaihi an taɓa samu wata rana yayi wasu baki suka shagaltar da shi tun kusan bayan azahar. har aka zo aka yi sallar la'asar sai zan bai yi nafilan da yake yi bayan azahar ba ko kuma kafin la'asar da bakin suka tafi ya sallame su bayan sallar sai je ke kawai ya kabarta sallar shi ɗaya daga cikin matan shi sai ta aiki dan sako cewa je ka tsaya ka ce mishi ba shi ya hana sallah bayan la'asar ba ya aka yi kuma yake yi shine daga baya da ya ida sai ya bada wannan uzuri cewa bakin da nayi ne suka shagaltar da ni shine nake rama wannan sallar sai malamai suka ce ashe kenan nafila da aka hana bayan la'asar ba wai ana nufin kwata kwata mutum ba zai iya yi ne. in akwai wani na bukata zai iya yi amma in lokacin karshe ne to shine aka yi wannan hani Allah ya sa an gani. da haka mutum ya shigo masallaci kafin a yi magarba sai ga daidai lokacin da rana ke faɗawa ne to zai saurara amma ranar ya gama shigewa to yana yin nafilai raka a ji wanda ake yi kafin magarba wannan babu laifi insha Allah wallahu a'ala wa a'ala to jama'a nan zamu saurara insha Allah sai Allah ya mu nasaba ta gaba subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi amin